DW Labarin wasanni A ciki za a ji cewa kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich da ke Jamus ta samu nasarar lashe manyan wasanni biyu na ƙasar game da wasu fannonin wasanni. Suleiman Babayo ke muku sallama a cikin shirin na wannan lokaci. sai ku biyo mu ku ji sakamakon mu wasannin mako wanda an ka gudanar a dukkanin sassa da ke Madalla. A wannan asabar da ta gabata kungiyar ƙwallon kafa ta Bayern Munich ta lashe wasan kofin kalubale na Jamus da aka kara a birnin Berlin fadar gwamnati inda Bayern Munich ta doke kungiyar kwallon kafa ta Liverpool hudu da biyu kuma tun farko Bayern Munich din ta lashe wasannin lig na Jamus da ake kira Bundesliga a kakar wasan wannan shekara. An girmama 'yan wasan a zauren taron birnin Munich a jiya Lahadi. Masu iya magana suka ce ana bikin duniya ake na kiyama a wannan litinin an bada labarin rasuwar Vili Holdorf, ɗan wasan Jamus na farko a fagen gudu da tsalle. da ya samu lambar zinare a wasan guje-guje da tsalle-tsalle na duniya olympics da ya wakana a birnin tokyo na kasar japan a shekara ta 1964 marigayi holdup ya bar duniya yana da shekaru 80 da haihuwa kuma matarsa ta tabbatar da mutuwar. A wasannin League na Italiya da ake kira Serie A, Cristiano Ronaldo ya zama ɗan wasan ƙungiyar Juventus na farko da ya jefa ƙwallaye 25 a raga yayin kakar wasa. Ronaldo ɗan shekaru 35 da haihuwa ya jefa ƙwallo a raga daga bugun tazara yayin da ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Juventus ta lashe ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Torino 4 da 1 yayin wasan da ya wakana a wannan asabar da ta gabata. A wasannin League na Spain da ake kira La Liga, ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Real Madrid ta bi Atlantico Bilbao gida ta doke ta ci ɗaya mai ban haushi, yayin da Barcelona ta bi Villarreal har gida ta lallasa ta hudu da ɗaya, kuma har yanzu tana ƙasa tana dabo a teburin na La Liga a ƙasar Spain. Ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Madrid ke jagoranci da maki 77 yayin da Barcelona mai maki 73 ke matsayi na biyu. Kana matsayi na uku akwai ƙungiyar ƙwallon ƙafa ta Atlantico Madrid mai maki 62. cutar coronavirus na ci gaba da janyo tarnaki ga harkokin wasanni inda masu shirya hawa tsauni na turai da aka tsara a watan agusta a kasar switzerland suka bayyana jinkirta wasan da shekara guda haka ita ma hukumar kula da wasan kwallon kafa ta kasashen turai uefa za ta dakatar da wasan da take a wannan wajen da tsawon shekara guda zuwa shekara ta 2021 An ɗage wasan neman cin kofin ƙwallon ƙafa na anahiyar Afirka da aka tsara ƙasar Kamaru za ta ɗauki nauyi a shekara mai zuwa ta 2021 inda aka jinkirta wasan zuwa shekara ta 2022 sakamakon matsalar annobar cutar coronavirus kamar yadda hukumar kula da ƙwallon ƙafa ta nahiyar Afirka ta tabbatar. Shugaban hukumar Ahmad Ahmad ya ce matakin na bisa da nasaban tabbatar da lafiya a matsayin abin da aka fi baiwa fifiko. Gasannin mako na kasashen Ana ci gaba da sauraron shirin labarin wasanni daga nan sashen Hausa na DW. Gwamnatin jihar Legas da ke Najeriya ta ɗauki matakin rufe gidajen kallon ƙwallon ƙafa da ke yada wasannin ƙasashen ƙetare domin tabbatar da matakin daƙile cutar coronavirus, inda jihar ke ɗauke da adadi mafi yawa tsakanin jihohin Najeriya na waɗanda suka kamu da wannan cuta. Wakilinmu Mansur Balabello na ɗauke da ƙarin bayani. Wasa wasa ne, amma wasan bal ya fita zaka a idanun manya da ƙanana a wannan duniyar tamu. Sai da yanzu zaka ya rage sai dabaru, sabili da wannan cuta ta coronavirus. A Najeriya a iya cewa wasan bal da sauransu a rufe suke rub har sai abin da hali ya yi. Sai dai fa an ce mai rai baya rasa motsi. A jihar Legas akan saci hanya ta gidajen kallon wasan bal inda jama'a kan taro. amma ba a daɗe ba sai suka yi aron gama da kwamitin da gwamnati ta kafa don bin sau da kafa na magance yaduwar wannan cuta a najeriya a birnin lagos inda aka fatattaki masu kallon da kuma garkame ire-iren waɗannan wurare a wata sanarwa da kwamitin ya sanya wa hannu tare da sa hannun mr sunday ade ta tabbatar da cewa ba gudu ba ja da baya har sai an bi wannan doka yadda ya dace wata budurwa mai sha'awar wasan ƙwallon ƙafa mai suna Tawa Opeyemi. Wannan farmaki ya ritsa da ita. Uh, actually, we were watching this um, football match, and suddenly the task um, force came and they have to pursue us out of the viewing center. They said that. Tana mai cewa muna kan kallonmu sai kwatsam wannan kwamiti suka yi diran mikiya ta da korar kare ga kowa da kowa. da cewa kowa ya tafi gidansa ya kalli wannan wasa tare da cewa batu ya shafi gidajen sinima da club-club don tabbatar da manufar da aka sanya a gaba alhaji mustapha waziri dan wasan bal ne kuma coach ga abin da yake cewa kan ire-iren wannan farmaki a gidajen kallon wasan na bal a lagos nan najeriya har yanzu ba a bude kwallo ba sai dai kamar irin su ingila an ruzumin nan english premier league an ruzumin ah, spain ma haka ana buga la liga germany ma haka ka france ma haka to amma mutane inda ake dan zuwa ma ana dan kallon a nan dai lagos tax ma na ga sun je suna bi suna kukkullewa saboda social distance din da suka ce to kuma ka san waɗanda su suka saba kallo a cikin mutane haka ma wanda ma suke sha'awa zuwa stadium su abun fa su kalla a gida suna ganin shi lami ne Mr. Solomon Aci jami'i ne a hukumar wasanni ta ƙasa a lagos ga halin da suka samu kansu a ciki. gaskiya akwai wahala ga 'yan wasa da wanda suke koyar da wasan domin wannan covid-19 ya hana mu takewa mu yi abin da ya kamata mu yi duk duniya abubuwa ya lalace zai tafiya yadda ya kamata saboda wannan covid-19 amma bai hana mu yin wasan motsa jiki ba a gidajenmu ko kuwa a wuraren da muka samu kanmu muna iyakan kokarinmu mu koyar zuwa yara yadda ya kamata Mr. Gambo Joshua likita ne da ke lura da harkokin 'yan wasa a wannan hukuma ya ce dole ne a ɗauki mataki na kare lafiyar jama'a. To ka gani su suna sun duba cewa wannan shi COVID-19 din idan a inda jama'a sun taru sun yadu sosai kuma ba san wane ne da wa yake da shi ba baya nuna a fuska ba. To in kuma ka ga biyu sensa suka ce in an bugu je wajejen nan in an samu jama'a da yawa wajen kaga akan iya soko cutar nan don wajen kallon wasa kaga mutane ba su suna zauna shiru ba ana magana ana ihu ana tari a yanzu haka dai wasanni na motsa jiki sai wanda ya san su zai iya gudanar da shi a cikin gidansa ko akasin haka gwamnatin Legas kuwa ta ce tana nan kan bakanta na daƙile duk wani nau'i na cunkoson jama'a har sai an magance wannan cuta. Mansur Bala Bello, DW Hausa daga lagos a nigeria. kamar su. Masu sauraro gaba ɗaya da haka shirin ya kawo ƙarshe a madadin waɗanda suka taimaka shirin ya zo muku da sauran abokan aiki. Suleiman Babayo ke cewa a kasance lafiya daga nan sashen Hausa na DW.